shin jahilci uzuri ne a kansa ko ba a kansa ba ay annal jami'a yattafiquna ala anna hadha alqawla kufrun da a ce wato dukkanin malamai za su haɗu dangane da wata magana su ce furta ta kafirci ne aw hadha alfi'lu kufrun ko wanda ya aiki kaza kafirci ne Au hada tarku kufrun ko barin kaza da wane yayi kafirci ne walakin hal yusdaqu hukmu ala hadha shakhs al-mu'ayyan shin nan wannan magana da aka yi wa hukunci da kafirci wannan aiki da aka yi masa hukunci da kafirci ana iya tabbatar da shi akan wani mutum sananne liqiyamul muktaba fi haqqihi saboda afkuwar abin da zai hukunta hakan a kan kansa ya aikata irin wannan ko ya faɗi irin wannan wantifa'ul mani kuma duk abin da zai hana a kafirta shi ya kau babu wani abu wanda yake kewaye da yake hana a kafirta mai irin wannan aiki ko mai irin wannan magana babu aula yantabiqu Lifawati, fawati ba'd al-muqtadayat ko ko a'a ba za a hukunta shi da kafirci ba saboda rashin wasu abubuwa da suke hukunta a yi masa hukunci da kafirci aw wujudi ba'dil ne. ko kuma gashi abin da ya faɗa kalma ce ta kafirci ko aikin da ya aikata aiki ne na kafirci to amma akwai wasu ababai da shari'a suka sa idan mutum ya hakan yana haka a zartar da hukuncin kafircin a kansa wa zalika annal jahala bil mukaffiri ala nau'aini jahiltar abin da yake kafirta mai yinsa jahiltar wannan abin to ya kasu kashi biyu al'awalu an yakuna min shaksin yadinu bi gairil islam ya kasance ga wani mutum yana yin addini wanda ba musulunci ba aw la bi shay'in ko shi ba ma shi da addini walakin ya bi balihi walam ya yakhtur bi balihi dinan yukhalifu ma huwa alayhi wa lam yakun yakhtur bi balihi dinan yukhalifu ma huwa alayhi kuma baya tunani a zuciyarsa anna dinan cewa akwai wani babu wato ma'ana akwai addini yukhalifu ma huwa alaihi wanda ya saba wa abin da yake kansa babu wani addini shi a tunaninsa wanda ya saba wa abin da yake kai fahaza tajri alaihi ahkamu zahir fi duniya to wannan za a gudanar masa da hukunce-hukunce na abin da ya bayyana a gare shi a duniya wa amma fil akhira fa amruhu ta'ala amma a lahira al'amarinsa wato ma'ana zai koma ne zuwa ga Allah kaga dai mu a zahiri za mu yi masa hukunci da me kafirci wal qawlur rajihu annahu yumtahanu fil akhirah ra'ayin da ya fi ƙarfi dangane da saɓanin malamai wannan mutum Allah zai jarraba shi a lahira bima ya sha'ullahu da abin da Allah ya so ya ga dama azza wa jalla wallahu a'lamu bima kanu amilina kuma Allah shine mafi sanin da abin da suka kasance ma za su aikata yayin jarrabawa da zai musu na alamu annahu lan yadkhula nara illa bi dhanbin sai dai mu mun sani dan adam ba zai taɓa shiga wuta ba sai yayi laifi matukar bai samu Allah ba ba zai shiga wuta ba qawlihi ta'ala wa la yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba to da haka za a jarraba shi duk da wasu za su iya ce maka to ai lahira ba wuri ne na ibada ba ta yaya za a ce ja a jarraba su amsa ta fuskoki kamar haka fuska ta farko nassin alkur'ani fuska ta biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin Allah yana cewa yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ranar da Allah madaukakin sarki zai yaye ƙaurinsa wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala za a jarrabi waɗanda ake umarta su su yi sallah a duniya suka ƙi za a umarce su da su yi sujjada su yi sallah a lahira ba za su iya ba idan sun sunkuya kamar yadda manzon Allah ya ce za su yi sallah din sai Allah ya maƙe ba wato ya sandare bayan su sai ya zama wato bayan su ya sandare ba za su iya sunkuyawa domin su jada ba malamai kamar da ibnu kasir yake cewa nan mahalli ne na cewa Allah zai jarrabi wayannan a lahira ko ba a duniya ba sannan hadisan manzon Allah sun yi nuni ingatattu mutawatirai cewa akwai wanda za a jarraba wasu kamar ƙananan yara kamar mahaukata kamar ahlul fatra wanda labarin wani annabi daga cikin annabawa bai zake musu ba wa inna ma kulna tajri alaihi ahkamu zahir fi dunya kada mun ce wato za a zai gudana ko za a gudanar akan wannan mutum hukunce hukunce na fili a duniya wa hiya ahkamul kufri shine za mu ce wannan mutum ba musulmi bane ne li'annahu la yadinu bil islami domin baya addini na musulunci fala yumkinu an yu'ta hukmuhu amma ba zai taɓa yiwa wato ma'ana a bashi hukunci na musulmi ba domin baya addinin musulunci wa inna ma qulna bi anna rajiha sai dai muka ce a ra'ayin da ya fi ƙarfi ya fi rinjaye annahu yumtahanu fil akira za a jarrabe shi a lahira li'annahu ja'a fi zalika asarun kasiratun domin an samu hadisai masu yawa sun zo dangane da haka zakara habbunul qayyim zakara habbunul qayyim wani ibnul qayyim ya ambaci wa'annan hadisai rahimahullahu ta'ala fi kitabihi tariqul ne inda kalamihi alal mazhabi samini yayin da yake bayani akan mazhabi na takwas fi atfalil mushrikina dangane da 'ya'yan mushrikai ranar alkiyama menene makomarsu menene hukuncinsu ta hatal kalami ala tabaqatin rabi'a ashara yayin da yake bayani akan matakai ko mataki na goma sha hudu dangane da matsalolin da ya koro to daga cikin dalilai sun nuna ‘ya'yan mushrikai wanda ba su balaga ba suka mutu su ma ranar alkiyama jarraba su za a yi kamar yadda ya shafi mahaukaci kamar ahalul fatira annau usani an yakuna min shaksin yadinu bil islam yana iya yiwa ya kasance wannan abu ya faru ga wani mutum da yake cikin addinin musulunci walakinahu asha ala hazal mukassiri kuma ya rayu akan wannan aiki ko wannan magana wannan yin ta kafirci ne walam yakun yakhtur bi balihi annahu mukhalifun lil islam ba ma ya kusa da tunanin cewa wannan abin da yake ya saba wa musulunci shi a tunaninsa musulunci yake yi wala nunabbiha haka ne ko wala nabbahahu ahadun ala zalika barakallahu babu wani ɗaya da ya taɓa faɗakar da shi akan hakan cewa wannan abin da kake yi fa kafirci ne wala nabbahahu ahadun ala zalika ta jiri tajri a ahkamul islami zahiran to wannan a fili da a masa hukunci cewa musulmi ne tare da aikin da yake kafirci ne kuma ba a samu wani mai wa'azi ya faɗakar da shi ya nusar da shi akan wannan ba shi kuma a tunaninsa wannan abin da yake musulunci yake yi amma fil akhirati fa amruhu ila Allah amma lamarinsa a lahira to wannan al'amarinsa za a mai da shi zuwa ga Allah azza wa jalla wa qad dalla ala zalika alkitabu was sunnah alkur'ani da hadisi sun yi nuni akan haka wa aqwalu ilimi da kuma maganganun malamai famin adillatil kitab yana daga cikin dalilai na alkur'ani qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'azzidina hatta nab'asa rasulan bamu kasance muna azabtar da wato bawa ba har sai mun aiko masa manzo dida dai ibn wato ma'ana imam shaukani rahimahullah a cikin tafsirinsa fathul kadir ya ce ra'ayin da yafi fi ƙarfi ana nufin azabar duniya ba ta lahira ba wannan shine rajihin ƙauli Allah baya hallakar da al'umma baya azabtar da ita a duniya har sai ya aiko mata mai gargadi. yayin da ya gargade ta taƙi to sannan narko da azabar Allah za ta zo wa qawluhu ta'ala wa ma kana rabbuka Mu qura ka bai kasance yana mai hallakar da mutanen gari ba, hatta ya ba'asa fi ummiha har sai Allah ya aiko a asalin garin, a cibiyar garin, a herkwatar garin, rasulan manzo, Ai asluha wa asimatuha shine asalin gari da cibiyar gari Ya tulu alaihim ayatina yana mai karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance muna hallakar da mutanen gari ba illa wa ahluha zalimun sai yayin da mutanen garin suka zama azzalumai suka zalunci kansu suka kangare wa dokokin Allah to wannan yake nuna Allah madaukakin sarki baya azabtar da bayansa har sai wa'azi ya zo kenan bai kamata mutumin da yake aikata wani abu ko yake faɗar wata kalma wacce kafirci ce ba a yi masa wa'azi ba kuma shi a saninsa bai san wannan abin kafirci ba ne a yi masa hukuncin kafirci a duniya wa kauluhu rusulan Allah ya ce manzanni ne muka aiko zuwa ga mutane mubashirina wa munzirina suna masu bushara da aljanna ga wanda suka bi Allah suna masu gargadi da wuta ga wanda suka bijire Allah ya kuna linnasi alallahi hujja ba'adar rusul dan wato kar ya zama ya kasance ranar alkiyama mutane su zama suna da wata hujja bayan an aiko musu manzo tunda an aiko manzanni babu wani uzuri babu wata hujja da dan adam zai gaya wa Allah matukar saƙon wannan manzon ya zake masa mun yi haka ne don kar mutane su kafa hujja ranar gobe kiyama su ce ina ma a aiko mana manzo to shi yasa aka aiko manzo aka haɗo shi da littafi ya karantar da al'ummarsa wannan littafi wanda ya bi ya tsira wanda bai bi ba kuma ya hallaka wa ma arsalna min rasulin Allah ya ce ba mu taɓa aiko wani manzo daga cikin manzanni ba illa bilisani qaumihi face za a ga yana magana da yaren mutanensa duk mutanen da aka aiko wa manzo to za ka samu manzon yana magana ne bilisani qaumihi da harshen mutanensa liyubayyana lahum domin ya musu cikakken bayanin saƙon Allah fa yudhillu Allahu man yasha tare da hakan kuma Allah ya batar da wanda ya so wa ya hadi man sha kuma ya shiryar da wanda ya so Allah ya sanya mu cikin shiryayyu wa qauluhu ta'ala wa ma kana Allah li yudilla qauman bai kasance Allah zai tabar ya hallakar ya batar da mutane ba ba'ada iz hadahum bayan ya shiryar da su bayan shirya ta zo an aiko manzanni sun yi wa'azi to Allah baya batar da mutane bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqul har musu bayanin hanyar da za su bi su wato ma'ana kare dokokin Allah wato manzan yi musu cikakken bayani na ga hanyar shiriya ga hanyar tsira to idan suka kibi ne to sannan za a tabbatar musu da hukunci na bata an gane ko amma Allah madaukakin sarki baya hallakar da jama'a har sai ya bayyana musu ga hanyar shirya nazalatil ayat nazalatil ayatu fi qaumin min almuslimina wannan aya ta sauka ne wato ma'ana ga wasu mutane daga cikin musulmai wani abu na ciro istaghfiru lil mushrikina ‘yan uwansu da suka suna mushrikai idan da suka mutu suna nema musu gafara’ fakafu ala anfusihim min zalika sai suka ji wa kansu tsoro akan yaya muke nema wa ‘yan uwanmu mushrikai gafarar Allah fa nazalatil ayatu ta'anisan lahum sai wannan aya ta zo tana nitsar da su tana kwantar musu da hankali ai ma kana Allah li yuqdi ala qaumin bid-dalali Allah baya wa mutane hukunci da bata ai da an waffaqahum lil iman bayan Allah ya datar da su da imani ai hatta yubayyana lahum ma yatajannabuhu har sai Allah ya musu bayanin ku barka za, ku barka za, ku barka za. fa in kalafu ba'da nahyi wato ma'ana idan suka saba bayan wato ma'ana wannan hani da Allah ya musu uku ba, to anan ne za su cancanci azaba wannan aya asali ce daga cikin asalai wanda malaman sunna suke gina hukunci a kanta na daina gaggawar kafirta mutum ko da abin da ya aikata kafirci ne har sai an masa bayani ya gane ce wannan abin kafirci ne don ya ci gaba kuma wannan hukunci zai wato ma'ana tabbata a kansa ina fata an gane amma da zarar ya faɗi abin da yake kafirci ne da zarar ya aikata abin da yake kafirci ne baya cancanta a kafirta shi yana musulmi har sai an masa bayani an wayan masa da kai an nusar da shi ya yadda sannan ya ce shi zai ci gaba da yin wannan wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun an gane ko wa qawluhu wa hadha kitabun anzalnahu Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mubarakun ai kasirul baraka mai yawan albarka fattabi'uhu ku bi wannan alƙur'ani wattaku la'allakum turhamuna ku kare kanku daga azabar Allah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoronsa domin ku samu rahamar Allah an taqulu innama unzila kitabu, haka ne ko ala ta'ifatayn min qablina Allah ya ce mun yi haka ne domin kar ku ce ai kadai an saukar da wannan littafi kan wasu jama'o'i wato su ne Yahudawa da Nasara kafin mu wato ku faɗi wannan wato mu mun sani abinda yake cikin littattafansu wato kar ku faɗi wannan wa in kunna an dirasatihim la ghafili wato mu mun kasance dangane da sanin abin da yake cikin littattafansu wato ma'ana muna shagale ba mu san abin da yake ciki ba domin ba da harshen mu aka saukar da shi ba shi yasa Allah wato Allah madaukakin sarki yake cewa mun yi haka ne an ta kulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina kadai an saukar da littafi ga jama'u guda biyu wanda suka zo kafin mu su yahudawa da nasara wa in kunna an dirasatihim la ghafilin kuma mu mun kasance dangane da abin da yake cikin littattafansu ba mu san abin da yake ciki ba domin da ba da yaran mu aka saukar ba Allah ya ce sai muka saukar da alkur'ani da yaran ku domin ku san abin da yake kunshe da shi na dokokin Allah ta kulu, ko kuma ku ce an na unzila alainar kitabu? da a ce mu ma an saukan mana da littafi lakunna ahada minhum da mun kasance mu ne mafi shiriya fiye da yahudu da nasara to sai Allah ya yanke dukkan uzurin mai uzuri su ma larabawa Allah ya saukar da alkur'ani da yarensu faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum Allah ya ce tabbas hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku shine alqur'ani wa hudan wa rahama kuma qur'ani shiriya ne kuma rahama ne wato ma'ana a tattare da shi ila gairi zalika min al-ayat zuwa wasu waɗannan daga ayoyi addallatu ala annal hujjata la taqumu illa ba'da al-ilmi bayani wannan shine aƙidar ahlus sunna ba a tabbatar da hujja ai hukunci ga mutum dan ya aikata wani laifi sai bayan an sanar da shi an yi masa bayani wa amma sunna amma dangane da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa fi sahihi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي والذي نفس محمد بيده نارا سيدا وندرا النبي محمد يكي حننسا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة babu wani daga cikin wannan al'umma da zai ji saƙona, ya'ani ummatu da'awa ana nufin wato ma'ana wato waɗanda ake kiransu zuwa ga wannan hanya yahudiyun wala nasraniyun ba yahude ne ko kirista summa ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari face wannan ya kasance daga cikin 'yan wuta dukkan wanda ya ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan ɗan wuta ne wal iyazu billah wa amma kalamu ahlil ilmi amma dangane da maganganun malamai fa qala fil mughni ibn qudama al-maqdisi ya faɗa a cikin littafinsa al-mughni ma'a sharhil kabir fa min kana mimman la yu'raf la ya'rif wato ma'ana idan ya kasance cikin wanda bai san kaza wajibi kaza sunna kaza kaza ba ka hadisul islam kamar wanda yake sabon musulunta yanzu wanda ya daɗe musulunta nan take ai kaga bai san menene wajibi menene sunna menene mustahabi ba sai an koya masa to shine yace fa in kana mimman la ya'rifu alwujub ka hadith alislam islam kamar wanne yake sabon shiga musulunci wanna shi bi ghairi daril islam da kuma wanda ya rayu a ingila ko da yake ingila yanzu ba za a buga misali da ita ba irin su america musulunci yayi karfi sai a dubi irin kasashen da idan sun ga mutum yana sallah ma za a taru ana kallonsa aubadiya ko kuma wanda ya rayu a ƙauye ba'ida anil amsari wanda ƙauyen nan ya yi nesa da birane wa ahalil ilmi ya yi nesa da wurin malamai lam hukam bi kufrihi wannan ba za a yi hukunci a yi masa hukunci da kafircin da ya aikata ba duk waɗannan idan da za su aikata wani abu wanda yake gashi a zahiri kafirci ne kai tsaye ba za a yi musu hukunci da kafirci ba har sai an musu bayani an karantar da su وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموع بن قاسم inni da'iman ibn taymiya ya ce ni koyaushe wa man jalasani da kuma duk wanda ya zauna da ni ya alamu zalika minni ya san hakan daga gare ni ya san wannan shine abin da nake kai ni koyaushe kuma duk wanda yake zaune da ni ko ya zauna da ni ya san wannan shine wato abin da nake kai min a'azamin nasi nahayan an yunsaba mu'ayyi an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin a jingina wani mutum a kansa a cewa na kafiri ne ni na fi kowa gudun wannan ba gane ba min a'zamin nasi nahayan ni na fi kowa hana takfirul mu'ayyan wane kafiri ne wane kafiri ne abinda malaman sunna suke yi kaza kafirci ne kaza shirka ne amma malamanmu na sunna ba sa takfirul mu'ayyan wane kafiri ne wane mushriki ne ba sa yi to shine ibnu taymiya yake cewa dukkan wanda ya zauna da ni ya san ni na fi kowa hana kafirta wani mutum kai tsaye wa tafsikin ko a ce wane fasiki ne a kan kansa wa ma'asiyati ko kuma a ce wane mai sabon Allah ne illa iza ulima annahu qad qamat alaihi hujjatu sai yayin da aka san wannan mutum fa an masa wa'azi an masa bayani an sanar da shi Allahu akbar wannan fa shine tsantsar aqidar ahlus sunna ya kamata idan muna yin wancan al'amari mu sani gaskiya ba a doron sunna muke ba ba a gaggawa kafirta wani ko da abin da ya kafirci ne har sai an tabbatar masa da dalili ar-risaliya wacce wato hujja wacce manzon Allah ya zo da ita allati man khalafaha kana kafiran taratan wana wannan sako na manzon Allah wanda ya saba masa wani lokaci yakan zama kafiri wa fasikan ukhra wani lokaci kuma abin baya kai shiga kafirci yana zama fasiki ne wa asiyan ukhra wani lokacin ma ba za a ce masa fasiki ba sai dai a ce mai sabo wa anni uqarriru anna Allah ta'ala kuma ni ina mai tabbatarwa in ji ibnu taymiya Allah ya masa rahama haqiqa Allah madaukakin sarki kad ghafara li hadhihi al-umma khata'aha Allah ya gafarta wa wannan al'umma ababen da suka yi bisa kuskure ba da ganganci ba Wazalika ya الخطأ في المسائل الخبرية kuma wannan ya game kurakurai da suka yi a cikin mas'aloli wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsu na maganganu an ba mu labari ga yadda abubuwa suke amma mutum ya zo ya kuskure irin wannan wal masa'il amaliya da kuma ayyuka mas'aloli na aiki mas'alolin nan abin da ya shafi magana ne da baki ko kuma mas'aloli ne wanda suka shafi aiki mutum ya aikata wa ma zala salafu na fi kasiri min hadhihi masail magabatanmu su ne sahabban manzon Allah da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba su gushe ba suna sassabawa cikin da yawa daga cikin waɗannan mas'aloli walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fiskin babu wani daga cikinsu da ya shaida wa ɗayansa cewa wannan abin da kai kafirci ne ko fasikanci ne wala bi ma'asiyatin ko abin da kai sabon Allah ne ba illa an qala wa kuntu ubayyinu anna ma nukila an salafi hazuwa wato ma'ana inda ibnu taymiya yace wa kuntu ubayyinu anna ma nukila an salafi ni ina yin bayani cikakke dangane da abin da aka ruwaito daga sahabbai wal'a'imma, da kuma malamai musulunci min itlaqil qawli bi taksiri man yaqulu kaza wa kaza fa huwa aidan haqqun dangane da sakin magana na kafirta man yaqulu kaza wa kaza wanda yace kaza wato ma'ana da wanda yace kaza kuma wannan magana gaskiya ce to amma duk wanda aka ruwaito daga sahabbai sun ce wane kafiri ne wane fasiki ne sai bayan sun tsaida masa hujja sai bayan bayani lakin yajibu tafriq bainal itlaqi wat ta'ayini sai dai akwai bambanci tsakanin takfiril mu'ayyan da kuma gairul mu'ayyan su wato magabata sun fi wato ma'ana karkatawa akan kaza kafirci ne akan kaza fasikanci ne akan kaza shirka ne amma ba su cika cewa wane kafiri ne wane mushriki ne wane fasiki ne mala yake cewa duk da na hakaito wancan na hakaito wannan to kar a ce akwai tufka da warwara dangane da magana ta magabata ba su cika yin takfirin mu'ayyan ba su ce wane kafiri ne ila an qala har inna ibnu taymiya yake cewa wa takfiru huwa min waidi kafirtawa yana daga alkawari da narko da barazana ta azaba fa innahu wa in kana alqawlu takziban lima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ya kasance mutum ya furta magana wacce take ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa lakin rajula qad yakunu hadithu ahadin bil islam sai dai wannan mutum ya iya zama bai dade da shiga musulunci ba auna sha'abi badiyatin ba'ida ko ya rayu a ƙauye wanda yake nesa da birni da malamai wa mithlu hadha la yukaffaru bi juhdi ma yajhaduhu irin wa'annan idan suka faɗi irin wannan kalma ba a kafirta su saboda musanta abin da suka musanta na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ta kuma alaihi hujja har sai an masa bayani an karantar da shi an nuna masa ya gane ya ce eh ya gamsu amma zai ci gaba da wancan to a nan ne za a yi takfirul mu'ayyan wa qad yakunu rajulu lam yasma tilkan nusus ta iya yiwa ma shi wannan mutum bai ji wannan nasoshi ba aw sami'aha wa lam tasbut indahu ko ya ji amma shi a wajensa yana ganin basu inganta ba aw aradaha indahu mu'aridun akhar ko kuma wato ma'ana a wajensa akwai wani dalili da yake ga yayi karo da wannan aw jaba ta'wilaha wanda yake wajabta wato tawilin wannan nassi wa in kana mukhti'an ko da a tawilin nasa kuskure yake to ba za a gaggauta kafirta shi ba har sai an wayan masa da kai intaha wa qala shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab min ad-durar as-sanniya as-sanniya masu cewa sinniya tufatu sinniya wannan kuskure ne tufatu saniya wannan adduraru saniya an gane ko muhammad ibn abdul wahab ya faɗa a cikin littafinsa addurar asaniya shine lu'ulu'u wanda yake mai haske daga sana ne wa amma takfiru amma dangane da kafirtawa fa ana ukaffiru man urifa man arafa dinar rasul fa ana ukaffiru man arafa dinar rasuli sallallahu alaihi wasallam ni ina kafirta wanda ya san saƙon da manzon Allah ya zo da shi thumma ba'da ma arafahu sabbahu bayan ya riga ya fahimci musulunci to kuma ya koma yana zagin addinin musulunci to muhammad ibn abdulwahab ya ce irin wa'annan nake kafirtawa wa nahan an kuma yake hana mutane akan su ba addinin musulunci wa ada man fa'alahu kuma yake gaba da dukkan wanda yake bin sunnar manzon Allah yana hana bin sunna yana gaba da dukkan wanda yake kan sunna kuma bayan ya riga ya san wannan abin sunna ne fa hadha huwa allazi ukaffiruhu Muhammad Ibnu Abdullah ya ce to ni irin wa'annan nake kafirtawa ya faɗa a shafi na sittin da shida na wannan littafi wa al-kadhib wal buhtan fa qawluhum amma ƙarya da ƙirƙire wato dangane da faɗin su malaman bid'a inna nukaffiru bil umumi wai mu muna kafirta kowa da kowa duk wanda ba ahlus sunna ba duk wanda ba salafi ba muna kafirta shi fa nujibul hijrata ilaina ko muna cewa ko ina mutum yake a duniya sai ya bar ƙasar da yake ya koma ƙasar saudiya ala man qadira ala izhari dinihi ko da a inda kake kana da damar ka bayyana addininka ka yi addininka yadda Allah ya ce a ƙarƙashin koyarwar manzon Allah yana daga cikin ƙaryar da ake wa malaman sunna fa kullu hadha min al-kadhib wal buhtani wannan ƙarya ce kirkire ne suka yi mana allazi yasudduna bihi nasa an dinillahi wa rasulihi wanda da wannan ne suke hana mutane su bi alqur'ani su bi ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza kunna la nukaffiru man abada sanam alladhi ala abdul yayin da muka kasance mu ahlus sunna wal jama'a jahilai da suke zuwa bagadaza ƙubba da aka yi a kabarin sida abdul qadiri rahimahullah ake hallakar da mutane mutane suna zuwa su yi bauta kamar yadda ake zuwa waliyai a nan misali to a kowane ba yadda za a yi komai suka yi kai musu hukuncin kafirci saboda akwai jahilci tattare da su ko ba a yi musu cikakken bayani sun gane ba to shi yasa Muhammad ibn Abdullah ya ce yayin da mu muna ga jahilai suna zuwa kabarin da Abdul Qadir suna bauta wa sanama allazi ala Ahmad al-Badawi da kuma wato gunkin da ake bautatawa ko wato ma'ana ƙubba da ake bautatawa na Ahmadul Badawi da yake ƙasar Masar, wa amsalihima da makamantansu li'ajali jahalihim saboda masu yin wannan wasunsu jahilai ne, banda malaman fa da suke zuwa su karɓi kuɗi. Wa adami man yunaddihahum kuma babu wanda yake bayani ya faɗakar da su, fa kaifa nukaffiru man lam yushrik billahi. to ta yaya za mu kafirta wanda baya shirka wayancan fa shirka suke yi karara amma saboda ba a tsaida musu hujja ba mu ce kafirai bane to amma a ce ga wani shi mai aƙida ne mai tauhidi ne baya shirka idza lam yuhajir ilaina kullun dan bai bar garin su ya bar Kano ya tafi Saudiya ba a ce mun ce kafiri ne aw lam yukaffir wa yuqatil ko kuma a'a shi da bai kafirta wa'annan din ba kuma bai yaƙe su ba a ce mun ce kafirai ne a ce ahalus sunan da yake wani gari ba Saudiyya ba dan bai yi hijira ya koma Saudiyya ba ko kuma bai kafirta wa'anda suke shirka tare da shi ba bai yaƙe su ba a ce mun ce kafirai ne ta yaya za a yi haka wannan shi ne maganar muhammad ibn abdulwahab rahimahullah idan dai ka kalli wannan za ka ga malaman sunna kadiman wa hadisan ba sa gaggawa wajen itilakin kalmar kafirci wato ga wani mutum sananne ba sa gaggawa yin wannan wa idza kana hadha muqtada nususil kitabi wa sunnah yayin da ya kasance wannan shine abinda alqur'ani da hadisi ya hukuntar wa kalami ahli ilmi da kuma maganganun malamai fa huwa muqtada hikmatillahi ta'ala wannan shi ke nuna hukuntarwa ta wato hikimar Allah madaukakin sarki wa lutfihi da tausasawarsa wa ra'afatihi da tausayinsa falan yu'azziba ahadan falan yu'azziba ahadan hatta ya'zura ilai Allah baya azabtar da wani Hasi ya kafa masa uzuri ya kafa masa hujja ya kafa masa dalili wal uqulu لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق من الحقوق كما هنكلا لافييو بايا نويا غريسو باسا غجياوا wajen sanin abin da yake wajibi ga Allah na haƙoƙinsa subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata su kiyaye wannan haƙoƙi su sanya su ga Allah shi shi kadai kar su karkata shi ga wani Allah walau kana tastaqilu bi zalika lam tatawaqqaf al-hujja ala irsal ar-rusul da a ce an zai nauye ya gare su wajen wato ma'ana fahimtar hakan da Allah madaukakin sarki zai ɗayan mana da hujja ya yanke mana hujja a bisa aiko manzanninsa su yanke mana dukkan wani uzuri su nuna mana abin da ya kamata mu bi su hana mu abin da bai kamata mu aikata ba fal aslu fi man yantasibu islam baqa islamihi asali ga dukkan wanda yake ya jingina kansa da musulunci yace shi musulmi ne to mu a asali za mu ɗau wannan mutum musulmi ne hatta ya ta haƙaƙa zawalu zalika anhu har sai mun samu tabbas da yaƙini da haƙiƙa yanzu fa wannan mutum ba musulmi ba ne saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza dalili kaza duk wani mawane da zai hana a kafirta shi a fitar da shi daga musulunci ya kau to sannan za a yi masa hukuncin wanda ba musulmi ba bi muqtada dalili shari'i shi ma da hukunci na dalili hukuncin dalili na shari'a wala yajuzu tasahuli baya halatta ga ahalin sunna su zama masu sakaci masu sauƙi, fi takfirihi wajen kafirta mutum kurin koyaya a cewa na kafiri ne wane mushiriki ne wane fasiki ne wannan baya halatta li'anna fi zalika azimai azimain domin a cikin wayannan abubuwa akwai ababen tsoratarwa manya-manya guda biyu ahaduhuma iftira'ul kadhibi ala Allah ta'ala yayin da kace wane kafiri ne ko mushiriki ne ko fasiki ne ya zama ba hakan ba ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah fil hukumi a wajen hukuncin da kai wa alal mahakumi alai kuma kayi kirkire kayi kirkire a bisa wanda kai wa hukuncin shi ma kai masa ƙarya fil wasfil ladhi wato ma'ana na bazahu bihi wato a cikin sifa wacce ka jefe shi da ita ai ramahu wato wacce ka jefe shi da ita ta kafirci ko ta shirka nan ma ka yi kirkire wato ma'ana dangane da wannan sifanta shi da kai da wannan ammal awwalu fawadihun amma cewa kai wa Allah ƙarya to wannan abu ne a fili haisu hakama bil kufri ala man lam yukaffirhu Allah ta yadda kai hukunci a bisa kafirta wanda Allah bai kafirta shi ba ta'ala fa huwa kaman harrama ma ahallallahu to wanda yake kafirta mutane ba tare da dalilai na shari'a ba yana daidai da wanda yake haramta abin da Allah ya halatta li'anna al-hukuma bit domin yin hukunci wana kafiri ne au adamihi ko wana ba kafiri bane ilallahi wahada wannan hukunci ne ga Allah shi shi kadai kal hukumi bi tahrimi aw adamihi kamar hukunci ne kaza haram ne ko ba haram bane wannan haƙƙin Allah ne subhanahu wataala wa amma sani amma cewa shi kuma wanda kai wa hukuncin kafircin bayan bai cancanci wannan hukunci na kafirci ba shi ma kai masa kirkire fal'annahu wasafa muslim bi wasfin mudadin ya sifanta musulmi da sifa kishiyar sifarsa faƙala innahu kafirun ya ce wane kafiri ne ma annahu bari min zalika tare da cewa wannan mutum ya kubuta daga kafircin wa hariyun bihi an ya'uda wasful kufri alaihi to ya cancanta gare shi wannan sifantawa ta kafirci ta koma kansa lima sabata fi sahihi muslim saboda abin da ya tabbata ya inganta cikin sahihi muslim an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا rajulu الرجل yayin da wani mutum ya ce wa ɗan uwansa kafiri faƙad ba a biha a haduhuma to wannan kalma ta kafirci ɗayansu zai koma da ita imma wanda aka wa ko kuma wanda ya faɗa wa fi riwayatin a wata riwaya wa in kana kama kala in ya kasance kamar yadda ya faɗa da ya ce wane kafiri ne kuma dukkan sharaɗai da komai an rasa mawani ya tabbata hakan ne to shi kenan wa illa raja'at alaihi in ko ba haka ba sai kalmar ta koma zuwa gare shi da haka dai idan an saki kalmar kafirci ba ta faɗuwa a banza ko dai ta faɗa kan wanda aka gayawa ko kuma ta dawo kan wanda ya faɗa walahu min hadisi abi dhar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ومن دعا رجلا بالكفر ومن wanda ya kirayi wani da kalma ta kafirci ya ce kafiri ne, au qala aduwallah ko kuma ya ce wane maƙiyin wato aduwullah aduwullah wane maƙiyin Allah ne walaisa kazalika kuma abin ya zama ba haka ba illa hara alaihi ai illa raja alaihi face wannan kalmar ta koma kansa ya'ani raja alai wa qawluhu fi hadisi bin umara radiyallahu anhuma in kana kama qala ya'ani fi hukmillahi da kacewa na kafiri ne sai ya zama hakan ne a hukuncin Allah abin haka yake shikenan wa kazalika qawluhu fi hadisi abi dhar wa laysa kazalika sai ya zama ba haka ba ya fi hukumin lahi ta'ala a hukuncin Allah wa hadha huwa al-mahdhuru thani wannan shine abin tsoro na biyu a'ani audu wasfil kufra alai wato kalmar kafircin ta dawo kan wanda ya faɗa in kana akuhu bari'an minhu idan ya zama dan uwan nasa da yace kafiri ne ba kafirin bane wa huwa mahzurul azim wannan abin tsoratarwa ne babba buwayi da ɗaukaka ya faɗa cikin hadisul kudusi al-kibriya